بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسول الله يقول المصنف رحمه الله وقال تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزل وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز فذكر سبحانه أنه أنزل الكتاب والميزان وأنه أنزل الحديد لأجل القيام بالكفر وليعلم الله من ينصره ورسله ولهذا كان قوام الدين بكتاب يهدي وسيف ينصر وكفى بربك هاديا ونصيرا والكتاب والحديد وإن اشتركا في الإنزال فلا يمنع أن يكون أحدهما نزل من حيث لم ينزل الآخر حيث نزل الكتاب من الله كما قال تعالى تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم وقال تعالى كتاب أهكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم قدير وقال تعالى وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم والحديد أنزل من الجبال التي يطلق فيها وكذلك وصف الصادقين في دعوى البر الذي هو جماع الإيمان في كونه ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بأهلهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البعث أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون وأما المنافقون فوصفهم سبحانه بالكذب في آيات متعددة كقوله تعالى في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وقوله تعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون وقوله تعالى فعاتبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلقوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون ونحو ذلك في القرآن كثير أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم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 28 ga watan Jumada al-Akhir hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama zuwa Madina yau shekara 1429 wanda kuma ya zo daidai da daya ga watan bakwai shekarar miladiya ta 2008 a wannan majalisi namu na mako mako cikin karatun للتاتي من سورة التقفة العراقية في الأعمال القلبية واللفظ بدون ما لمن شيخ الإسلام أحمد بن عبد السلام بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني واللي يبر الدنيا يوم آه، واللي يبر الدنيا شكرا تقريبا كيدا عشرين تتقل وانا كما شيني مجلس المنا majalisun mu na bakwai a cikin wannan littafi a jerin gwanan majalisoci kuma wannan shi ne na hamsin da ɗaya shi ne majalisun mu na hamsin da daya sun daga fara majalisi na karatu a cikin littattafan shekul islam ibn jami'a ibn jami'a idan ba a manta ba a karatunmu na ƙarshe ya shiga magana akan wasu sifofi guda biyu ko wasu ayyuka guda biyu waɗanda suke da alaƙa da ayyuka na zuciya wato gaskiya da ikhlasi gaskiya da ikhlasi dukkanin su aiki ne da yake da alaƙa da zuciyar bawa min al-a'mal al-qalbiyya wato ayyuka na zuciya inda ya faɗi cewa a imani wato ginshiki da ake gina imani a sa. shine gaskiya kamar yadda ginshikin da aka gina munafiki a kansa shine karya abinda yake bambance tsakanin momini da munafiki shine ne gaskiya gaskiya ita ce take bambance tsakanin mutumin da yake momini da kuma mutumin da yake munafiki mutumin da yake momini mai gaskiya ne ya gaskata a cikin aqidarsa sannan kuma ya gaskata a cikin ayyukansa mutumin da yake munafiki makaryaci ne a cikin da'awarsa da yake yi ta imani makaryaci ne a cikin ayyukan da yake bayyanawa a zahiri kamar yadda shi ma ikhlasi shi ne yake bambanta tsakanin tauhidi da shirka shi yake bambanta tsakanin tauhidi da shirka tauhidi an gina shi akan ikhlasi an gina shi a kan tsantsanta bauta ga Allah shi kadai ba tare da hada wani da shi cikin bauta ba kamar yadda shirka tana kore ikhlasi domin abin da take nufi hada Allah da wani cikin bauta yi dan wani ko dan ya yaba ko kuma dan tsoronsa waɗannan ginshiƙai guda biyu ibn taymiya yace su ne haƙiƙar musulunci idan aka ce musulunci ni kauya gaba daya to ana nufin tabbatar da gaskiya a zuciya tabbatar da gaskiya a aikace ana kuma nufin ainihin tabbatar da ikhlasi a cikin ayyuka mutum yayi da gaske yayi dan ya yarda yayi imani da Allah yayi masa ibada da da'a dan ya yarda da wannan sannan kuma yayi wannan aikin dan Allah shi kadai ba tare da ya hada shi da wani ba ولا wannan shine hakikanin أقول لك ake في إيمان. ابن تيمية يتجب للسوى وقال تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من يصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز الله يقول حقيقة تبقى mun aiko da manzanninmu da hujjoji ayoyi bayyanannu mun nuna mu'jizozi da dama a hannunsu wa anzalna ma'ahum alkitaba sannan mun saukar da littattafai alkitab nan mufrad ne lakin almuradu bihi aljins ana nufin littattafai hikimar kawo shi da sigar ifradin a ce littafi ba a ce littattafai ba don a nuna maka cewa tsotsuwar guda ɗaya ce inda ya samo asali guda ɗaya ne shi ne Allah maɗaukacin sarki wa'ayi ne na ubangiji shi yasa aka ɗayanta ambatansa ba a ce littattafai ba aka ce littafi kamar guda ɗaya ne aka rarraba musu kuma kamar yadda aka sani annabawa gaba ɗaya sun yi tarayya a wajen tauhidi babu wani annabi da ya zo da shirka duk annabawan da suka zo sun zo ne da kaɗai ta Allah maɗaukacin sarki Allah ya bambanta su a shari'u saboda bambancin al'ummomi da kuma bambancin lokuta da bambancin kasashe dukkan waɗannan abubuwa da suka zo da su sun zo da su ne daga Allah wahayi ne daga Allah ba su suka kirkira ba wannan ita ce hikimar da ta sa ubangiji ya ambaci alkitaba a nan da siga ta mufradi siga ta kwaya ɗaya kilo ba tare da an kawo shi a sigar jansi ba wal mizana da ma'auni ma'auni a nan suka ce ana nufin adalci annabawa gaba ɗaya sun zo da adalci dukkanin abin da shari'ar annabawa ta karantar tun daga kan manzo na farko annabi nuhu alaihi salam har zuwa kan annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama wanda da shi aka cika annabci gaba ɗayansu sun zo da abin da yake tabbatar da adalci dukkan wata shari'a da za ka karanta a cikin addinin musulunci za ka ga cewa akwai adalci a ciki har idan aka saba ma wannan to idan ka tsaya kai la'akari za ka ga cewa an karkacewa hanyar adalci duk abin da yake adalci ne to shari'a ce ta addinin musulunci duk abin da ka ga akwai adalci a ciki to ka tabbaci hakika musulunci ya karantar da wannan sawa'un ka san shi ko baka san shi ba musulunci ya karantar da wannan ilma ta hanyar nassi karara a cikin alqur'ani ko nassi karara a cikin sunnar manzo sallallahu alaihi sallama ko kuma ta hanyar kiyasi kiyasi din nan a kiyasta abinda ya zo cikin alkur'ani da sunna da abinda ba a samu ambatansa karara ba domin a fitar da hukunci tsayayye wannan kiyasi yana zama karɓaɓɓe idan ya tabbatar da adalci idan bai tabbatar da adalci ba to ya saba wa shari'a ta addinin musulunci Allah ya saukar musu da wannan ne ya koma lasu da qisti dan mutane su tsaya da adalci sama da kasa da rayuwa gaba daya ba za su yi ba idan babu adalci ko menene mutane suke yi komai yadda suka kai ga haɗin kai a cikin abin da suke yi matuƙar za a samu zalunci to abin nan ba zai ko ina ba zai kai wani ba haka mutane ba za su rayuwarsu ba za su liƙe ba sai da adalci duk taɓarɓarewar rayuwar da kaga ana fama da ita a yau ai abin da ya haifar da wannan ba rashin adalci ba ne ba za a samu adalci daga shugabanni za a samu adalci daga na kowa ba zai tsaya ya kwatanta amma tun da saman ta lalace ta rushe ya zama da babu adalci kowa yana yin gaban kanta yana duban maslaharsa babu ruwan shi da abin da mutane za su fada ciki na wahalhalu to kaga babu shakka dole ne rayuwa ta tabarbare ta tafiya daidai matukar ba mu dawo kan adalci ba al'amarin mu ba zai tafi daidai ba li yaquma an-nasu bil qist Allah ce wa anzalna al-hadida kuma mun saukar da karfi fihi ba'sun shadid akwai tsanani akwai wato ainihin karfi mai tsanani a cikin a cikin karfi domin da shi ake amfani wajen tabbatar da wancan adalci wanda littafi bai miƙar da shi ba wato wanda bai sadu da ya miƙa wuya saboda karantarwa ba saboda hujjar da za a karanta masa to babu shakka karfin mulki zai iya san shi ya sa ya buga gaskiya addini ba zai tsayu ba sai da waɗannan abubuwa guda biyu la qiwama lil illa bi amrayn illa bi quwwati al-ilmi wa quwwati as-sultan quwwati al-ilmi wa quwwati as waɗannan abubuwa biyu su suke haɗuwa su ba wa gaskiya gindin zama su ba ka gurbin kafuwa a samu ilimi wanda yake an gina shi a kan sahihiyar hujja sannan a samu kuma shugabanci wanda an gina shi a kan adalci idan aka samu wannan to kowa zai rayu rayuwa ta jin daɗi kowa zai rayu rayuwar da yake fata ya samu amma matuƙar aka samu malamai suna faɗar gaskiya shugabanni sun yi biris da ita babu shakka al'amarin mutane ba zai tafi daidai ba ko aka samu ta bangare guda shugabanni na kokarin su yi gaskiya malamai kuma na kokarin fatar da al'umma to nan ma abubuwa ba za su tafi ba sai an haɗa ƙarfi da ƙarfi sai an haɗa ƙarfi da ilimi da kuma ƙarfi da shugabanci to nan ne rayuwar jama'a kan zama ta tafi daidai shi yasa Allah madaukakin sarki ya haɗa su guda biyu a nan a cikin aya a cikin aya ɗaya ya ambaci karfi na hujja inda ya ambaci alkitab wal mizan sannan kuma ya ambaci ƙarfi na shugabanci inda yake wa anzalna alhadida sai da ba'sin shadid akwai karfi mai tsanani tare da ƙarfi wannan na fi ulillah sannan akwai abubuwan amfani ga mutane mutane na sarrafa karfe su abubuwa daban-daban kamar yadda kuke gani wani ya alama Allah man yansuruhu wa rusulahu bil ghaib kuma don ubangiji ya san ya bayyana wanda yake yana taimaka masa yana taimaka wa manzanninsa bil ghaibi a halin ba a halin yana ganin ubangiji tsara ba wato ba tare da yana ganin ubangiji a gabansa ba amma kuma yana yin aiki don Allah ya sakanka masa yana taimakawa Allah ta hanyar taimakon littafinsa yana taimakawa manzon Allah ta hanyar taimakon sunnarsa yana taimakawa addinin Allah ubangiji ya yi wannan ne domin a ware a fito da mutumin da yake mai taimakon Allah karara a san shi ko da ya taimaki Allah da manzansa ta hanyar iliminsa ko ya taimaki Allah da manzansa ta hanyar mulkinsa inna Allah qawiyyun aziz lalle Allah mai karfi ne karfa ne ga garabadau wanda babu wanda zai iya zai masa فذكر سبحانه أنه أنزل الكتاب والميزان الله قد أوفي في ya ambaci cewa ya saukar da littafi ya saukar da mizani wa annahu anzala al-hadida kuma ya saukar da kaifi li ajli qiyam bil domin a tsaya bisa da adalci wal ya'lam Allahu man yansuruhu wa rusuluhu kuma dan Allah ya san wane ne zai taimaka masa da manzanninsa ولهذا كان قوام الدين بكتاب جانبي وسيف ينصر saboda haka ne addini baya kafuwa baya tsayawa sai da littafi wanda yake yana shiryarwa wato sai da ilimi wanda yake ya samo asali daga alkur'ani da sunna wanda shi zai shiryar da mutane zuwa ga gaskiya sannan kuma wa saifin yanso da takobi wanda shi kuma yake ba wa wannan koyarwar wannan shirya din kariya yake sa ta samu nasara wata fa da rabbika hadiyan wa nasira ubangijin ka ya isa idan shi ne mai shiryarwar shi ne kuma mai ba da nasara wal kitabu wal hadidu wa idan taraka fil inzali malam yace da littafi da karfi ko da kuwa sun yi tarayya wajen saukarwa Allah ya ambaci ya saukar da littafi ya kuma ce ya saukar da karfi ya ambace su da kalmar saukarwa malam yace fala yamna'u an yakuna ahaduhuma nazala min haythu lam yanzil al-akhar wannan baya hana kowane ɗayansu ya kasance ya sauka ba ta inda ɗan uwansa ya sauka ba haitu da zarar kitabu min Allah kamar qala ta'ala tanzilul kitabu min Allah al al-hakim sai da shi alqur'ani daga Allah kai tsaye ya sauko kamar yadda Allah yake tanzilul kitabi to saukar da littafi daga Allah al-aziz ga garabatu al-hakim wani ne hikima وقال تعالى كما الله يكي كتاب أكلت wani شيء ne mai girma wanda uhkimat ayatuhu an sanya ayoyinsa ayoyi ne waɗanda suke bayyanannu waɗanda suke ɗauke da hukuncen hukunce karara sun mafusilat sannan aka yi bayanin su daki daki lallabin hakimin kabir daga wanda yake da hikima kuma masani a wannan aya ma Allah ya ambaci cewa alkur'ani daga wajen sa yake haka nan Allah ya ce wa innaka latulqa alqur'ana min ladun hakimin alim kuma kai ya rasulullahi ana karantar da kai alqur'anin nan daga wanda yake ne hikima kuma masani wal hadidu unzila min aljibal shi kuma karfe ya samu ko an saukar da shi daga duwar wasu allati yukhlaqu fiha waɗanda ake halittarsa a cikin su daga kowanne an saukar dashi daga wani gurin da ba daga nan aka saukar da kan ba wata zalika wata da fi na fi da'awar birri allazi huwa jima'ul iman haka Allah ya sifanta masu da'awar ayyukan alkhairi wanda ayyukan alkhairi din nan da kalmar albir take nunawa shine abin da duk ya tattali imani gaba daya kamar yadda Allah ya sifanta muminai da cewa masu gaskiya ne haka nan Allah maɗaukake sarki ya sifanta masu da'awar albir da cewa su ne masu gaskiya Allah ce lai albirra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriq wal maghrib ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين ubangiji ya ce ba wai ayyukan alkhairi shine kawai ku fuskantar da ku. bangaren gabas ko bangaren yamma nahiyar gabas ko nahiyar yamma wato ba wai albir abinda ake nufi bir ku zama masallata kawai ba a'a walakin albirra man billahi albir ayyuka na alkhairi gaba daya su ne wanda ya yi imani da Allah wal yawmil akhir da ranar karshe wal mala'ikati da mala'iku wal kitabi da littattafai wal nabiyina da annabawa wa atal mala ala kuddiri sannan ya bayar da dukiyarsa a bisa yana son dukiyar zawul qurba da makusanta wal yatama da marayu wal masakin da mabukata wanda sabili da matafiyi wanda nuzulinsa ya yanke masa wasa'ilina da masu roƙo wa firri ba maroƙa ba masu bara mabukata waɗanda za su ce a taimaka musu wasan firrisabi da kuma wajen yan tagayi waɗanda aka kama su ko dai fursunonin yaƙi a hannun abokan gaba wani ya fitar da dukiyarsa ya fanso su ko kuma waɗanda suke hannun musulmi wani ya saye su domin ya yanta su wa kama salata wa atar zakata sannan ya tsayar da sallah ya ba da zakka wal mufuna bi ahdihim idza ahadu da kuma waɗanda suke masu cika alƙawuran ko su idan sun yi wasu babiri na filgar sa'i wa dara kuma ka yabi waɗanda suke masu haƙuri filgar sa'i wa dara a lokacin da ake cikin tsananin yaƙi ko lokacin da ake cikin wahala ake cikin a lokacin da ake cikin tsanani ko lokacin da ake cikin wahala lokacin da ake cikin yunwa ko lokacin da ake cikin rashe-rashen lafiya wahilan ba ba'su da lokacin yaki waɗanda suke juriya su yi haƙuri ka yabi waɗannan ula'ikan da zina sadaku Allah ce waɗannan su ne waɗanda suka zama masu gaskiya wanda Allah ce ya sifanta su da gaskiya wato duk wanda yake mai irin wannan sifofi to babu shakka yana cikin masu gaskiya Allah ce wa ula'ika humul muttaqun kuma waɗannan su ne masu kiyaye dokokin Allah Allah ya sifanta mu'minai da gaskiya domin gaskiya ita ce alamar da take nuna imaninsu wa amma munafiquna amma kuma munafikai fa wasafahum subhanahu bil kadhib fi ayatin muta'addida Allah ya sifanta su da ƙarya a cikin ayoyi daban-daban Allah ya nuna munafikai maƙaryata ne fa qawlihi ta'ala kamar yadda Allah yake cewa fi qulubihim maradun fazadahum Allahu marada ولهم عذاب أليم بما كانوا يكسبون Allah yake a cikin zukatansu akwai cuta kuma sai Allah ya ƙara musu wata cutar da man can ba su yi imani ba da man can ba su yarda da gaskiyar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba ba su yarda da alƙur'anin da ya zo musu da shi ba ba su yarda da addinin da ya zo da shi ba gaba ɗaya sai Allah ya ƙara musu wata cutar ta hanyar saukar musu da ayoyi da suke ainihin kira gare su zo su yi imani amma suna bujurewa to duk sanda suka karyata wata aya sabuwa to kuma wannan cutar ta su karuwa suke yi duk sanda aya ta sauka suka karyata ayar to cutar su take karu wala mun azabun ali Allah yake suna da azaba mai radadi bima kanu yaktubuna saboda abin da suka kasance suna yi na karya saboda karyar da suka kasance suna yi su ce sun yi imani alhalin ba su imani ba wa idza laqul ladina amanu qalu amanna tare da cewa kuma ba mu'minan ba wannan karyar da suke yi za ta ainihin zama sanadiyar shigar su cikin azaba mai tsanani na gobe kiyama a wata qira'ar bima kanu yukazzibuna saboda abin da suka kasance suna yi na karyata annabi sallallahu alaihi wa sallama ko karyata alqur'anin da Allah ya saukar masa kaga anan Allah ya sifanta munafikai da cewa makaryata ne wanda zai nuna maka cewa ƙarya jigo ce ta munafici haka nan Allah madaukakin sarki yake cewa idza ja'aka almunafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadibun idan munafukai suka zo gare ka suka ce muna shaidawa innaka la rasulullah lalle kai tabbaci haƙiƙa wallahi manzon Allah wato har da ma rantsuwa tare da cewa sun san ƙarya suke wa yahlifuna ala al-kadhib wa hum ya'lamun suna rantsuwa a bisa ƙarya alhalin sun sani ba su takaita akan cewa manzon Allah manzo bane a sai da ma suka yi rantsuwa nashhadu innaka la rasulullah wannan inna din da tauki wannan lamun sun kuma lil qasam la rasulullah lalle kai manzon Allah ne kamar da gaske Allah ce wallahu ya'lamu innaka la rasulu Allah ya san kai manzon nasa abinda suka faɗa ko su faɗa ko kan su faɗa ban haka yake fadar su ba zai kara maka wani abu ba fadar da su kai ba za ta kara maka komai ba Allah ya san kai manzon sa ne wallahu yashhadu illa almunafiqina lakazibun amma kuma Allah ya shaida lalle munafikai wallahi makaryata ne yadda suka karfafa karyarsu da rantsuwa da illa littauki haka ubangiji kuma ya karfafa zamantowarsu makaryata da illa da kuma lamun littauki yadda suka yi maka rantsuwa su makaryata ne haka nan alqur'ani ya yi rantsuwa yadda suke maka rantsuwa kai manzon Allah ne alhalin ƙarya kake haka nan alqur'ani ya yi rantsuwa dan ya tabbatar da ƙaryar su haka nan Allah yana cewa fa aqabahum nifaqan fi qulubihim ila yawmi yalqawnahu bima akhlafu Allah ma wa'aduhu wa bima kanu yakذibun haka nan ubangiji yayi ta sanya munafici daya bayan daya a cikin zukatansu daga wannan munaficin sai wannan daga wannan sai wannan ba za ku taɓa ganin su a halin istiqama ba ba za ku taɓa ganin su masu cika alkawari ba ba za ku taɓa samun su masu gaskiya ba daga an fita daga wannan munaficin kuma za ku gan su sun tsalle cikin wani haka nan har zuwa alkiyama ta tashi wannan ɗabi'a ce ta munafikai a cikin kowace al'umma har alkiyama ta tashi yadda Allah ce ila yau yalqawnahu har zuwa ranar da za su haɗu da shi har zuwa tashin alkiyama munafiki ba zai zama mai gaskiya ba idan ya nuna maka wata fuska kamar ta mai gaskiya to kakkai saurin saɗin jiki ka bi shi a hankali yanzu za ka ga ya tafi layi abin da kake zato din nan za ka gaba haka bane shi sa munafukai a cikin al'umma suka zama guba yadda Allah ya yi bayanin munafukai da kiribigun a alkur'ani in banda yahudawa babu waɗanda Allah ya yi musu kata-kata irin ba ka duba alƙur'ani bayan Allah ya buɗe suratul baka da ambatan muminai aka zo aka ambaci kafirai ana gama ambatan kafirai sai aka duro ambatan munafikai in ka tsaya ka dubi ayoyin da aka yi magana akan munafikai sun fiye. saboda wato illar su tana da girma domin a gauraye suke da ku a cakuɗa suke da ku suna ainihin shigi da fici tare da ku suna kan sutura irin ta suna magana da haishar suna fitowa a yi wasu ayyukan addini tare da su kada ba kowa da zai gane wannan ba da zarar munaficcin wani ya fara bayyana aka zo ana gargaɗin al'umma a kan cewa gujewa ne domin take-taken shi ƙoƙarin da yake yi da ta'ayensa na ya rushe addini ne sai ka ga wasu suna kokarin kare shi kuma sai a ka dinga kyautata wa mutane da yaya ba za ka kyautata musu da to ba kowa zai ya yi mashi mana shi abin da ya fahimta kenan domin ana ganin kamar tara ake da shi halin mafici ne shi yasa Allah ya yi bayanin su a cikin suratul tauba bayanin da ya tona asirin su ya banka da sirrin su ya fito da al'aura su karara wa minhum wa minhum illa da Allah ya ta a cikin suratul tauba dukkanin su tsiraita yahudawa a tsiraita munafikai za ka samu umban da yahudu babu wanda Allah ya fito ya da bayanin sa daki daki filla filla da sa ɗaya bayan ɗaya irin munafiki saboda sa da zaman to wata hula cikin al'umma za su yi kafirai abokan gaba makiya addini a kullum ba sa cin nasara sai sun haɗa kai da munafiki a kullum ba za su yi musu illa ba sun haɗa kai da wani wanda yake cikin ana ganin shi kamar tare da wannan kuma a ko'ina shi ya sa wato mumini duk da cewa mumini mutum ne mai saurin sabo da kake amma bai kamata kuma ya zama wawa ba Na ce da nasu bil khibbi wala khibbi yasda'un sai za'un ce ni ba mai yaudari ne. amma da zan yadda kuma mai yaudari ya yaudare ne karka zama mai yaudari amma kuma karka yadda wani mai yaudari ya yaudare shi yasa annabi ce la yuzabu almu'minu bi juhrin marratayn a fito maka ta kafa daya a cuce ka sau biyu wannan yana nuna cewa akwai wauta tare da kai sai fa san mumini mai karfi ta kori gabarin ka ya kamata a kullum mutum ya zama a faɗa ya san irin yadda zai fito al'amura a yau a yaudare shi a cuce shi a daji cikin barna sai ya samu kan iskan yau a ciki ya fita da kar yana nadama bayan ya zubar da nazarin mutuncinsa kuma gobe ma wani ya zo ya ƙara yaudararsa ya kuma samun kansa a cikin wannan barna ba mu shakka akwai rauni cikin imanin wannan mutum za mu ga in ka ɗauke lokuta da suka wuce zamanin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da manyan manyan mazaba har a wannan zamanin zamu ga muna munafikai irin rawar da suka taka wajen cutar da al'umma duk duka ji labarin kisar a Umar Abdulrahman malamin nan da aka daure a garkashi daure bai da rai kusan cikin kungiyar aljama'atul islamiyya da aka kafa a Masar shi kadai ne za ka ce wani fitaccen malami domin shi kaɗai da al'azhari wanda ya karatu a jami'ar al'azhar har ma ya samu matsayin wato doctora ya samu matsayin phd digiri na lokacin da abin da ya faru a masar na kashe anwar sadar, ta sa aka kama ɗan wannan ƙungiyar da dama wasu aka yanke musu hukuncin kisa shi yana da cikin da aka yanke hukuncin dauri bayan ya gama hukuncin sa ya fita domin ba a same shi da hannu tun ba amma dai yana daga cikin memba yana memba ne na ƙungiyar da ta yi wannan aika aika bayan haka ya shiga tafin saka da hukuma wanda ta sa ya yi hijira da farko zuwa afghanistan daga can wasu suka ce a'a in yana son ya samu lokacin ana yakin afghanistan in yana ci makaho ne baya gani in ba ba magana cewa ya je a yi jihadin afghanistan lokacin ana yakin a tsakanin abin da musulmin afghanistan da tarayyar soviet kun sa wannan lokaci amerika da munaficin da tana tare da musulmi ita ba don wai ta yaƙi kafirci don ta yaƙi gurguzu kawai kuma waɗannan da take taimakawa ba damuwa sai ba dan an kakkashe su maimakon ita ta zo ta yaƙi ta ta yaƙi da wakilci to a wannan lokaci sai wasu kace ai kawai ya tafi amerika ya je canjin zauna zai fi samun sararawa domin amerika tana nuna a lokacin ita tana tare da musulmi domin tana taimakawa mujahidin da afghanistan bayan ya koma can ya samu masallaci inda yake ba yana kuma darussa yana karantarwa a lokacin duk ana ta tunanin yaya za a yi a kallafa masa wani sharri domin a kai shi kotu a yi masa hukuncin daure rai da a amurka kada ya da addini saboda haka sai aka daka masa wasu mutane a cikin ɗalibansa yana ganin kamar ɗalibin ne. wallahi in ka ga mutum bayan abin ya faru ba yadda za a yi wannan mutum a zo limanci ma baka ce wuce ba gaba ɗaya fuskar ta gemu da safe su ne a gaba gaba shi wannan da aka wani wani balarabar falastini ne amma yahudawa sun saye shi amerikawa fbi sun saye shi saboda haka aka dasa shi aka ce tsaye da gemu yadda da gemu ka kada ma ya da rabewa da shi da gemu malamin kusan ba ka rabewa in ma za a yi karatu su ne masu ɗauka to ko ne ma za a yi na malam to wurin sa za a ci ashe shi zata sha mugun iri ne haka ya haƙura shekara da shekaru kun san su da haƙuri akan manufar su sun ya ko shekara ashirin ce in dai za su cika mulkan nan su haƙura shekara ashirin suna wannan bako in za a yi karatu shi ne zai gane lafiya in an gama karatu shi ne zai karatu shi ne zai yi karatu in kana son kashe sunan shi zaka to wannan abin da ya faru ne muke faɗa abin da yake faru ya faru ne aiki muke muke zayyanawa wala abla ai da karan sunna ne to ashe shi zaman da yake yi yaya zai sa wato wata rana malamin nan ya faɗi wata kalma da za ta ba da dama a kama shi shi kullum wasu tambayoyi marasa kan gwani malam yanzu ba za mu iya kai hare-hare ba yanzu amerika abin nan da take yi ba za mu iya kai mata hare-hare ba ba za mu sa ban abu kaza kaza kaza kaza ba yana dai kaukaucewa baya har ta kai wata rana ya fuskanta kalma yake to in har ya zama dole to ka kai wa sojojin su hari shi ke nan shi ya gama aikin da shekarun da yi da ya cin haka da ya cimma ruwa dama shi shi shi ke da kasar ya ruga a guje shi ayan tara yana umarni a kai mana hare da wannan aka kai shi kotu aka ɗauko har fesistinsa da ya yi a feji littafin da ya rubuta aka ba shi a azhar sai da aka ɗauko don a kafa hujja a kan cewa shi ɗan ta'addar wai ya yi rubutu a kan jihadi suke to jihadin da mu addinin mu ne ya zaka sai hana na rubutu a kan da na rubutu a kan jihadi na ce aje a kashe ka to haka dai aka yi sai ƙarshe aka yi masa hukunci saurayi rai da rai in kana jin kala rayuwar da yake sai ka zauna hawa wallahi a yanzu a kulle su a cikin a dalilin wannan sai ga shi ya fito a kotu shi wannan wanda ake ganin kamar shi ne na hannun dama sai ga shi a kotu ya aske mu shi ya koma asalinsa yana ba da shaida a kan wannan wannan malami shi ke nan daman an sa masa kuɗinsa a account sai a ɗauke shi a kai shi inda ba kowa ya san inda yake ba ya je ya ci kaga kaga irin wannan haka suke ta faruwa sai ya kudin lokacin da aka yi masa hukunci a makar. a alif ɗari da sittin da shida har aka rataye shi a kan cewa an same shi da laifi na yin juyin mulki kuka da ƙasa ta ta ga cewa ta sa masa wasu aka wasu mutum guda uku wanda ta yi ta zama tare da shi bayan ya fito daga kurkuku ana tunanin ya za a bayar da shi domin tafarkin da yake bi na sarbiya da karantarwa zai zama hadari a kan gwamnati ko ya za a yi maka fito ba zai iya kai shi kurkuru ba tare da wani laifin da ake kuma ba to a dasa masa waɗanda za su kirkira masa laifin aka dasa masa wasu mutane guda uku kullum shawarwari suke bayarwa aka zo zama miki cewa a tanadi makamai a je a yi kaza a yi kaza a yi kaza ko kuma abin da suke so ya yarda da wannan idea ta in ya so su ruga su ce ga can suna da makamai za su je haka suka yi har ma wasu daga ciki suka ce sun ba da odar a kawo makaman wallahi da ƙarshe da aka zo a kama sai ya suka waɗannan mutane ukun ba a ga fuskar cikin waɗanda aka kama aka kashe tare da mutum shida wannan ukun ba ta ciki tare da cewa su suka ba da oda a kawo makami daga kuwait a kawo su daga bahrain da waye sai da shi jaridu sun bada cewa ai an same su ba su da laifi kuma ba sun fita sun barkatar kasar suna alayyar a kai suka gama rayuwar suka halaka to irin waɗannan sun fi shirin ikhtirafu sufuf kuna ganin kuya kuya kuli Allah haka bane shi yasa alqur'ani yake bayanin munafiki bayanin munafiki bayanin da in banda na yahudawa babu inda aka yi bayanin bayanin munafiki haka ba shi fa kadahum yasaqan في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلق الله ما وعدوه وإلى كانوا يكذبون وبنجي يتن يا موسى بلا فتي أزوت يا تيبا يا تيع سين أعقبة ولا النذوب أوتي ولا النذوب أوتي إلى يوم يلقونه هل هو على نفس الناس أن يأتوا بما أخلق الله ما وعدوه فبولا دليلا أدل بسكفاقة وعلى نحن القوى عند سكيبتا وبما كانوا يكذبون وما فبولا أدل بسكفاقة وعلا نحن القوى ما ليس ونحو ذلك في القرآن كثير إلى من آيوي يسكنون مكافة كما قال يتالي فلا لن دبالا في القرآن ومما ينبغي أن يعرف أن الشرك والتكبير يكون في الأقوال والأعمال كقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح كتب على ابن آدم حقه من الزنا فهو مدرك ذلك لا محالة فالعينان تزنيان وزناهما النظر والأذنان تزنيان وزناهما السمع واليدان تزنيان وزناهما البطش والرجلان تزنيان وزناهما المشي والقلب يتمنى ويشتهي والفرد يصدق ذلك أو يكذبه والقال حملوا على العدو حملة صادقة إذا كانت إرادتهم للقتال ثابتة جازمة ويقال فلان صادق الحب والمودة ونحو ذلك ولذلك يريد يريدون بالصادق الصادق في إرادته وتركه وطلبه وهو الصادق في عمله ويريدون الصادق في خبره وكلامه والمنافق ضد المؤمن الصادق وهو الذي يكون كاذبا في خبره أو كاذبا في عمله كالمرائي في عمله قال تعالى إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ما نجد ومما ينبغي أن يعرف أن الصدق والتصديق يكون في الأقوال والأعمال كقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح كتب على ابن آدم حظه من الزنا yace abin da ya kamata a sani gaskiya da gaskatawa ana samun a cikin maganganu ana samun su kuma a cikin ayyuka wato kamar yadda mutum zai zama mai gaskiya mai gaskatawa a cikin maganganunsa haka nan zai zama mai gaskiya mai gaskatawa a cikin ayyukansa ba a iya cewa mutum aikinsa mai gaskiya ne kamar da ce magana ta gaskiya ce yace kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya faɗa a cikin hadisin nan sahihi wanda yana cikin sahih bukhari yana cikin sahih muslim zalla yake cewa kutiba ala ibn adam hazzuhu min al-zina an riga an rubuta wa dan adam rabansa daga zina fa huwa mudriku zalika la mahala kuma shi ne riskar haka ne babu makawa saboda abin da aka rubuta wa mutum a cikin lau'il mahfuz ubangiji ya riga ya kaddara shi fi ilmi sabiti a ilminsa da ya gabata babu shakka wannan abu sai ya ubangiji ya riga ya rubuta wa dan adam wannan rabo na zina fa huwa mudriku zalika la mahala shi ne riskar haka ne babu makawa babu wata hila babu wata dabara fal ainani idanuwa su suna zina wa zina man nazaru zina su shine kallo wato kallo da mutum zai yi na sha'awa na jin daɗi ga mace wacce take ba matarsa ba matar da take ajnabiya to wannan kallon wani rabo ne na zina da ubangiji ya rubuta wa idanunsa kallo babu shakka kamar da suke ne shi ne yake yi maka jagoranci zuwa ga fadawa cikin zina Allah ya kiyashe mu نظرة فابتسامة فسلام فسلام فموعد فلقاء daga gani sai a yi murmushi daga murmushi sai a gaisa daga gaisa sai a shiga hira a shiga saɗi daga saɗi sai a yi alkawari daga an yi alkawari kuma sai haɗuwa haka abin suke zuwa mataki mataki kullum hawali sai mabdaha min al-nazari فمعظم النار بالمستصغر الشرعي كم نظرة فتكت في عين صاحبها كم نظرة فتكت في عين صاحبها فك السهام بلا قوس ولا وتن والعبد ما دام ذا عين ما دام ذا عين يذل بها ما دام ذا عين يذل بها في أعين غير فهو موقوف على الخطر يسر خاطره ما يسر ناذره ما ذر خاطره لا مرحبا بسرور عاد بالدرس yake cewa ganin sau da dama yakan yi fata-fata da zuciyar mai ganin lokacin da yake ganin yakan yi fata-fata da zuciyarsa irin yadda kibiya idan an harba su takan yi fata-fata da zuciya to haka nan ganin ya kai wa zuciya matukar bawa yana da idan da yake zirawa mata kyawawa kallon su da shi to mu shakka yana kan gabar haɗari fa huwa mawqufun ala al-khatar ke kullu ma barra khatir idan tana ganin abin da zai yi daɗi amma zuciyarsa kuma na cutuwa لا مرحبا بالدهون العادة بالدرجة با مرا باب لا لي لا لي دفلن سكن دليجا ومكا شمتاد حدا يغض من أبخائه ويحفظ خروجه ذلك أذكى له أظهر والله خبير والله بما والله خبير بما بما تصنعون وإن الله خبير بما تسمعون وتتجاوب من إليه في جنسي جنسي تاخد من افكار سوريجي جنوس كان انت هيك لا تشيل القدم فوقه لغايه ايه سنه الجوال لما تشيل فوقه لما يجي ما تفكي جنوسا وانا بابو شكا ليه جاوب تهدر وشيل النبي يشفع فالعينان تزنيان وزناهما النظر والاذنان تزنيان وزناهما السمع هكذا نكون وابي زنا زنا زوز بنفسكم شيل يجي واليدان تزنيان وزناهما البطش haka nan ya su ma suna zina shafa ita ce zina zinarsu wal ijlali tasmiyani haka nan kafafuwa biyu suna yin zina wa zina bal almashi tafiya ita ce zina su tafiya inda za a yi zina din ita ce zina su wal qalbu ya tamanna wa yashtahi zuciya kuma na guri na sha'awa wal farji yusaddiqu dhalika aw yukaththibu farji kuma shi zai gaskata haka ko ya kare wato daga karshe abin nan da yake ciki na zina zina da take majazi ba hakikiya ba abin da zai mai da ita hakikiya ne abin da zai faru daga barkinsa ta hanyar da aikata zinar a aikace nan Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ya tifanta ya ya ainihin kirawo ayyuka waɗanda suke faruwa daga mutum ya ba su sifa da gaskiya da yake yusabbiqu zalika aw ka ga anan fit tasdiqi ne fil a'mali la fil aqwali wato yadda mutum zai gani yayi sha'awa ba za a ba shi laifin wanda ya yi zina ba ko a yi masa haƙƙin wanda ya yi zina har sai lokacin da su da farjin sai gaskata wannan abin da ya yi ce ta yi sha'awa ko kuma ya karya ta ta hanyar ya kawar da kansa ya tsirar da kansa daga faɗawa cikin wannan laifi wai faru haka nan za ka ji masu magana suna cewa hamalu ala al'adumi hamlatan sadiqa sun kai dauki sun kai ainihin farmaki a kan makiya farmaki na gaskiya farmaki na gaskiya aka sifanta farmakin duk da cewa aiki ne da cewa na gaskiya ne idan da kanat ita da qital thabitatan jazima idan ya kasance masu kai farmakin nufin su ga wannan yaƙi nufi ne tabbatacce nufi ne da babu shakka a ciki sai akan sifanta wannan aiki nasu da sabita Allah su da cewa Allah ce sabita kamar yadda suke cewa kulanin sadiqul hubbi wal mawadda wala mai gaskiyar soyayya ne mai gaskiyar kauna kaga ana an sifanta kauna da soyayya da cewa ta gaskiya ce domin akan samu kauna da soyayya ta ƙarya wa nahu zalika da ire-iren wannan ولهذا يريدون بالثالث الثالثة في إرادته وقصده وطلبه ذاك إذا أكتش مسلم لجسية أنا نفهم مسلما ليكي لجسية تن لجزوش يلسع da nufinsa da abin da yake nema wato su gaskiyar ta samo asali tun daga zuciya har zuwa aikinsa wa huwa sadiqu fi amali sannan kuma shine mai gaskiya a cikin aikinsa za ka ce mutum mai gaskiya ne kuma ana nufin kawai a maganganunsa ba har a ayyukansa ويريدون الصادق في خبره وكلامه كما سنة نفي من جثيا أتكل لا بارنسا دم والمنافق ضد المؤمن الصادق منافقي شين تيشير وندي كبوز لين جثيا وهو الذي يكون كاذبا في خبره أو كاذبا في عمله منافقي شين وندي فكر يسي أتكل لا بارن ليك بار واقوم مكر يسي أتكل أيوكا ليكي كالمرائي بعمله كمر وندي أي ساء درية yake aikin sa dan a gani Allah ya ce innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila as-salati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila to lalle munafikai suna yaudarar ubangiji a zatansu alhali ubangiji shi ke takanka musu da wannan yaudara ta su wai za kamo ila salati idan suka tashi zuwa ga sallah kamo kusala sai su tashi da mutuwar jiki wato ba sa son su tashi yara'una nasa suna yi idan mutane su gani kada idan an zo tantance musulmi da wanda ba musulmi ba a sa su cikin waɗanda ba musulmi ba idan an samo ganima a kirabawa da su sai suke yin sallah domin a ga kamar suna tare da musulmi idan an tashi a kar waɗanda ba musulmi ba za a yaƙe su ba wala yadkuruna Allah illa qalila ba sa tuna Allah sai dan lokaci kankani muzazzabi da bai da zalika suna kai kawo tsakanin haka la ilaha ula'i wa la ilaha ula'i ba sa tare da kafirai ba sa tare da muminai ba sa tare da kafirai domin kafirai ba su yadda cewa waɗannan nasu ne ba ba su yadda cewa akan addinin su suke ba ba kuma sa tare da muminai domin muminai <clears throat> su ne waɗanda suka gaskata da zukatansu da ayyukansu su kuma munafukai sun karyata saboda haka munafukai suka zama makaryata a ga nan da ibnu taymiya duk bayanan da yake yi yana so ya nuna maka cewa jigon imani shi mai gaskiya ka zama mai gaskiya a maganganunka mai gaskiya a aƙidarka mai gaskiya a ayyukanka mai gaskiya a cikin halayyarka da mu'amalanta, to wannan shine alama ta cewa kai mumini ne na gaskiya haka nan munafiki a kullum shine makaryaci shine mai yaudari domin tubalin gina munafiki shine karya wanda duk yake makaryaci a cikin aƙidarsa makaryaci a cikin ayyukansa da ibadarsa makaryaci a cikin mu'amala ta da wannan babu shakka can tagayyar munafiki kenan ko munafiki hadarin sa ba kankani bane a cikin al'umma kama haka waɗannan wannan aiki na gaskiya wanda yana daga cikin amalu kalbi ko amalu kulub ayyuka na zuciya aiki ne ne na himmanci domin a kansa imani su fito ya gina shi yasa ibnu taymiya ya fara bayani a kansa kamar yadda zai zo kuma ya shiga bayani akan ikhlasi wanda shi kuma shi ne yake shi ne aikin zuciya wanda yake tantance tsakanin shirka da tauhidi yake bambance tsakanin mai kadaita Allah da kuma mai hada Allah da wani shi ne darasin da za mu kan shige shi insha Allah a sati mai zuwa bi'iznillah وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا عدوان الا على الظالمين اما بعد. واللي يجي yan uwa واحد لدينا فيها waɗanda suke ɗaukar tsaye gunguma suna yawo da su tsakanin malamai babu shakka laifin wanda yake ya sani ya sake sani ya fi laifin wanda bai sani ba laifin malami ya fi na ɗalibi na ɗalibi kuma ya fi na gama garin mutane ɗaukar tsegumi gumi tsakanin mutane da haddasa husuma wannan haramun ne ba ga ɗalibi ko wanda ba ɗalibi ba amma wanda yake ɗalibin ilmi wanda shi ake tsammanin zai yi kokarin tsawatarwa in ya zama shi ne mai aikata laifin su babu shakka laifin zai fi tsanani a kanta kuma zaman malamai lafiya shi ne zaman al'umma shi ne gaban al'umma amma har in za a haɗu da samusuma tsakanin malamai babu shakka ana so a kawo rudani ne a cikin al'umma da zamana kayi sanadin da al'umma za su samu kanta cikin rudani wannan ba ba karamin laifi ne mutum ya daukar wa kansa ba sai kai ne sanadin da ta sa wato al'umma ta samu kanta cikin rudu aka rasa wa za a yarda da shi wa za a zuwa za a gaskata har ma wasu gaba ɗaya su ban kwana da addini domin wasu saboda kilewa da tushewar basira idan suka gama na fai suna rigima a tsakankanin su sai su duk sun bari masu sai ka ce daman dan malaman suke yi sai ka wani ya ce to duk ma ya daina karatun ma shi ba haka ba zai ba ma ni ba na zuwa gun kowa ba ba Allah bin ya kai ba wani suna rigima to shi ya daina zuwa gun kowa ba to gurin wa za ka gurin shekar kuma haka ba daidai ba ne ko da malami ko da malamai sun yi ba daidai ba za a ci gaba da amfanuwa da ilimin su kuma kowane ɗan adam Allah ya bar shi guzurin basira da zai iya tantance abin da yake daidai ya ɗauka idan ka zo ka bin malami yana karanta da kai katan abin da yake karatu ne domin za ka bi littafin Allah ne yake karanta da sunan Annabi sallallahu alaihi wasallam ka san kuma abin da yake zarge zarge ne da suke suke sai ka bar masa kayan sa kullu insani yu'khadhu minhu wa yurad illa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam haka Imam Malik ke faɗa duk wani dan adam akan karɓi wata magana tashi a bar masa wata in ba ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ba kada ka za ka san me za ka ɗauka daga cikin ilimin sa ka ta abin da kuma kake ganin wannan baya da alaka da ilimin da yake karantarwa wani abu ne kan da ya faru kai kanka wata kila ka san me ya faru saboda ba daidai bane dan an samu sabani tsakanin malamai din da tattara malaman gaba ɗaya zuwa su a kundin shara kuma ba daidai bane a dinga haddasa husuma wasu ba aikin da yake gaban su illa ya za su su haddasa husuma tsakanin malam wani da malam wani ko tsakanin bangaren wani da bangaren su wani da kuma wannan babu shakka a shekan suke taimakawa musamman a irin wannan marra da suna suke fuskantar kalubale shi kansa musulunci gaba ɗaya ka tuka mai shi fuskantar kalubale a ce kuma kana cikin waɗanda za ku ƙara raunana musulunci a tsakanin wannan kuma shakka ba karamin wato fitina ba ce fitina ce ana samun ta a ko'ina kuma za ka samu waɗanda suke ruwa da tsaki a cikin wannan sha'anin za ka samu suna da rauni ta fuskar imaninsu suna da rauni ta fuskar ibadarsu suna da rauni ta fuskar iliminsu za ka samu suna da rauni ta fuskokin nan guda uku dan mutum ko da ba shi da ilimi in yana da karfar imani imaninsa zai san zai hana shi haka sannan mutum yana da ilimi zai bayyanci cewa saɓani wani abu ne wanda yake ɗabi'a a tsakankanin mutane su saba annabi sallallahu alaihi wasallam suka saba to ai kuma zai saba ta iya samun saɓani sai dai ya za a yi ta'amuli da wannan saɓanin yaya za mu yi mu'amala da saɓanin da ya faru tsakaninmu dan ka yi fatawa ka yi fatawa wani ya fatawa ba lalle ba da duk bakin mai zama daya ya iya zama daya a iya kuma sabawa shi yasa a cikin karatu da muke yi za mu ga mahallin ijma za mu ga mahallin khilaf za mu ga halin wafa za mu ga mahallin khilaf ga inda malamai suka yi jima'i ga inda suka saba amma wannan sabanin wani abu ne wanda yake darura ce dole a same ta tunda Allah ya yi hankula mabambanta ya yi ilimin muka matakai matakai dole ne a samu wannan kuma mutum ya ce shi sai ya danki jama'a sun zama daidai da ra'ayinsa wanda babu shakka abu ne mai wahalar gaske ɗalibi mai hankali mai hikima mai tafira mai tunani shi ne wanda kullum zai yi kokari ya ga cewa malaman da sun samu fahimtar juna ba ya yi kokarin ya ga cewa ya sun zai su ba idan har an halatta kai karya in za ka yi sulhu kaga ina gaskiya idan za ka kawo karna kuma ai ba yarda da ita ba san yadda aka yadda ka yi gaskiya idan za ka yi sulhu mutane ne biyu suke husuma musulunci ya ce an halatta maka karya duk girman laifin karya sai an halatta maka don kai sulhu tsakanin ka je ka ce wani yana banka kullum aka rawa ambata ko da zai sai ka tsura masa shi kai sai ka je ka ce yana banka? yana kanka wasu ne suke kokarin su nuna masa wasu abubuwa ba daidai ba amma ni na san mutumin ne na sanka shi ma wancan ka gaba da shi ka ce wani daga gurin wani yake da Allah ina zo in gaishe ka haka kuma abin bai faru ba amma dai wannan zai kara sanya ya kusanto tsakanin su da nesa da suke da juna ya sa suke wannan gaba da rigingin wannan maganganu na ka tsara matso da su kusa da juna kaga ka taimaka kamar yadda bai halatta kai gaskiya ba inda ka san za ta cuta ko da ka ji an ya ga tura masa a can ba ta ce an yi ne gaskiya ne ni ba ta ba a yi wannan da ni wallahi sai na sai na ga masa ni ni ba a yi wannan a gaba na in shiru wani ya zare wuka ya biyo wani a guje yana neman ya kashe shi sai wanda ya shiga wata kwana ya shige wani lungu ya shiga wani gida kai kana tsaye ka ga san da ya shigo sai wannan mai wuka ya zo ya tsare ke ce baka ga wani ba ina ya shiga tsaya ka ce ai kai ne gaskiya ne yana nan gidan a san zai ka ce ni ni fa ba a karya da ni ma na a lokacin wajibi kai ƙarya ka ban gan ba tare da tare. ban ga inda ya shiga ba na ga ɗaya girta wanda ya yi nan ka nuna masa wani guri ko ya yi nan kada kai ya kai amma a nan karyar wajibi ce domin akwai tseren da rai to kada kawai ka ce kai kai kai daidai ne ne kai daidai ne wannan ba wannan ba ba ba daidai ba haka yana da kyau a faɗa wannan kuma yace yana so a yi masa bayani akan waɗannan ayoyin guda biyu wa in tusikum hasanatun yaqulu hadhihi min indillah wa in tusikum sayyi'atun hadhihi min قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك سواء أن آيوني قدابي ألا نشوى إذا ولا أبو ميداتي ولا الخير يسامي يقول هذه من عندك من عند الله تسكي ولنا بجعلان حتى نقول أنا أنا مثل نعمه لو أنت نئمة تسامي تسكي ولنا بجعلان وإذا تكون سيئة لو كنت مصيبة تسامي تقول هذه من عندي تسكي ولنا بجعلان شيء جاوز ولا بايا بايا بايا كتو تكون فجينا تسكي ولا قل كل من عند الله تتبع مصدق ولا أقول لك كفار ولا جعلان ميدائكم ولا دائم نئمة كوبا لاي إلا جعلان تسكي ولا domin shi ya halitta abin shi ya kaddara shi sannan Allah ya ce ma asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik a wannan ayoyin suna tabbatar da aqida ta ahlus sunna da take cewa akwai kaddara ubangiji ya kaddara abubuwa sannan kuma bai hana dan adam ka tabus ba ba tilasta dan adam haka dan adam shi ke zaba wa kansa kuma hanyar da zai bi ni'ima daga Allah ne ni'ima daga Allah ne azaba rama duk daga Allah ne amma kuma ya ba wa ɗan adam wata dama sai ya zaɓi wannan ko ya zaɓi wannan kuma kamar a fali umin umar sha'a fali wa dai lawun nake in ma shakirin illa dai lahun sabila in ma shakirin ko in ma kafura haka Allah ya ba wa ɗan adam dama ya zaɓi nan ko ya zaɓi nan kuma a sabaka min hasanatin kamin Allah wannan daga Allah ne shi yake ba da tawfiki shi yake ba da dacewa kuma a sabaka min sayyi'atin famin nafsik abin da kuma ka kawo kanka cikin wahala ko kika dawo kanka domin kai ka kama tafarkin da za ka sha wahala wannan ita ce aƙida ta ahlus sunna a tabbatar wa da a tabbatar da kaddara ta ubangiji sannan kuma a tabbatar wa dan adam zai shi ne abin da ayoyin suke koyarwa wannan kuma ya ce mu ɗan agaji ne kuma dole ne in ana kuɗi ba wato su yi magana to ya dafi kenan ya danganta da irin aikin da yake yi idan aikinsa ya kasance wato sallar musulmi da za ta yi wato sai dole ya taimaka ana yana da cikin waɗanda za a yi wa uzuri kasancewar baya gurin abubuwa za su shafe wasu kila sallar ma ba za su amma idan inda yake ba ba larura ba ce ta yi magana ba ta ce zane kuma yi magana shi zai iya tantance irin mahallin da aka ake shi nan ba duk dan adadi bane za a je shi wurin da yayi yi magana idan ya kasance wurin da aka aje shi wuri ne kawai na zuba ido babu bukatar lalle sai ya buɗe ya zaki ya yi magana amma an aje shi inda ake gyara fakin din ababen hawa da babu ba ba yadda za a yi dole ne sai ya ce karka aje a nan karka shiga nan haka wannan wani abu ne wanda ya zama da ya magana in ba haka wato aikin ba zai yi ba kuma da karshe abubuwa za su dace wannan kuma yana cewa mace ce ta auri wani bayan an yi aure zuwa wani lokaci mai tsawo sai ta zana mai manyan manyan iya ne guda biyu su zina da luwadi subhanallah a lokacin da ta mai da san halayen nasa sai gaskiya ba za ta iya zama da shi ba amma sai mahaifinta ya matsa sai sai ta koma ko sai ta koma shin malam ya zama cikewar su yake a shari'a ƙarshen tafiya ya zama cikewar su yake a shari'a matuƙar dai ta koma matar ta ce ita amma kuma shin a shari'a tana da zaɓi ta zauna da shi ko ba ta da zaɓi komi ubanta yana da haƙƙin ya tilasta ta aurensa ko ba da haƙƙi wannan kuma wata gaba ce da tambayar da kai ta ƙarshe na san ba ita ce take nufi ba yaya zaman su yake a shari'a matar ka ce ko da yana kaba'ira kaba'ira ba wai take ba amma kuma shin mahaifinta yana da dama ya tilasta su ta zauna da wanda suke ganin ba za ta iya zama da shi ba saboda mugun kaba'irarsa wannan ba da dama ko a farkon karo auren nasa ma ba da dama ya tilasta ta ko da kuwa salihi ne ta ne ba ya da dama ya tilasta ta kamar yadda a sallallahu alaihi wasallam ya nuna a hadisin lokacin da wata ruwa ta zuka gaya masa cewa ubanta ya yi mata aure ba ta so nan sallallahu da wasallam ya ce ku kina da zafi ko zai ki bar abin da ubanki yayi ko kuma ki ki ki abin da ki bar ki zafi kanki ta ce to na tabbatar da abin da mahaifina ya ya zaban mu amma dan in nuna wa iyaye cewa ba su da haƙƙin tilasta wa ƴaƴan su mata ina miki ne tabbatar ki idan ya kasance a farkon auren ma ba ya da haƙƙin ya tilasta ka ina kuma ga bayan an yi auren kuma ina ga idan ya bayyana cewa akwai wasu illoli musamman irin abin da ta ambata wasu illoli ban zama manya wanda za su iya jawowa rayuwar ta shiga cikin hadari ta hanyar ɗauko cututtuka wanda zai shafe ta shafe 'ya'yanta da za ta haifa da shi abu shakka ubanta bai da dama tilasta mata a nan take sai ta zauna da shi tana da zaɓi ko ta ga dama ta zauna da shi kamar yadda ubanta yake so ko kuma ta ce a'a ba za ta zauna da shi ba wannan kuma yake malam ina ingancin hadisin da aka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsine wa baccen da ta hau silki kamar mota kuma ta tuka da kanta kuma yace duk wanda ya ganta ya tsine mata dama tsinan ya ji kai wannan ba hadisi ne ah, wannan ba ya ji hadisan a wa'azin kirmi Awa, ba hadisan ba hadisi ba wannan kuma sai rubutu tambaya wai don Allah ko ya halatta a ciyan kan yan bid'a wato yan tarika da yan shi'a da waye da waye kaga wannan abin an wuce shi aiki ko ko yanzu ta zo a ba kai bane wala ya wuce wannan wani shi ka dawo da hannu agogo ba an wuce maganar a ci ko ka a ci a wannan ake bai yanzu ana maganar a yi tauhidi ko a yi da ko a yi sunna shi ake magana na ga wanda yake mai irin wannan tafiya ko dai ya san me ya faru a baya da irin maganganun da aka yi yana so ya dawo da baya ko kuma bai sani ba ما في ده زنجا مثلا قال بيني زي كلام تزيد بقى خير الجرام نشوف كان هو كان الرادة الرادة النبية نفس الدين حسن حان قال جزاه الله خيرا في ساكين الجوع إن شاء الله وصلى الله وسلم على نبينا